Assalamu alaikum ayyuwar hudurar kiram jama'a da ke sauraron makon fish dawa media in za ka ga saman garuka za ka ga mutane kenan ala kwance mu ma yanzu muka falka kwana karfe biyu da wala da minti goma da aka fito in an fito eh, in an fito arafa muzdalifa kenan nan wurin kwana ke ga ake zuwa a kwana nan da kake kallo kama yi sa'a ne ka samu kan tudun daga kwanta kowa na nan to wani allah na yi shi ne a gwada kamar mutum kai da kanka ba kowa ba ne ba za ka iya kasan wani limami ke kusa da kai wani sarki ke kusa da kai ko wani president zai ka mamaki vice president in ghana dr mahmud bahumiya yana kwanci wanga a wuri mai honorable boniface yana kwanci a wurin ga za ka gan eh, limamin tifitin limamin ali sunna kamil muhammad duk suna kwanci wan wuri to kaga wan Allah ya gwada mana ni ba kowa ne kai ba kowa ne shi ba kowa ne ita ba kowa ne kowa dai mutu alhakumu takasun ne nan atazu tumul fatabe kuma da mu je mu gamu nan za ka gan kowa na nan in ma ka samu cikin gota ke ga wallahi nan da kuke kallo jama'a ke kwanci ban tausayi ne mutum kai cikin gota ki ga inda ka gan mutane ke kuncin gaban wallahi karim ka gan nan anya kenan nan gota ne to amma baka da choice in ka duba sama duka haka ka kwanta in ka duba gefen nan din nan ka zo ka sha ruwa ka tashi ka gaji za ka zo ka gamga mutane na mace ne da namiji suna kwanci inda ba ka san ma na mace ke kusa da kai ba namijin kuma bai san ma na mace kusa da shi ba kowa na kwanci ne baka da trace shi ne ka kwanta haka nan nawa ka gani ko ka gani na mace na kusa da namiji namiji na kusa da na mace kuma kowa bai san kowa ba ka ma a ne ka samu wata mama ka kwanta kusa da ita kuma bayan duwawunta ko ita ma bayan duwawunka ita ma ba ta san ka ba to muzdalifa kenan za ka iske wannan duk duniya na kwanci nan ba inda da aka yi to lallai wallahi wannan musulunci ya gwada mana alaman tashin kiyoma kenan kala kallon wan za ka gan kaman alamun tashin kiyoman nan da ake fadi ko ya tashin kiyoma yake to kala muzdalifa da ka sinci wannan abu daga wurin to nan muzdalifa yanzu asusuba in kun tashi asuba she ku yi maza maza ku fara alwalla ku yi sallan asuba kula sallan asuba she ku kama anya za ku uce eh, za ku uce abin gami na kenan da kun kai mina shi ku kama shirye-shirye daga mina ku komo ku zo jamarat ku zo ku turu ku zo ku yi jifa daga wurin a wuce kasan makka a je a yi eh, tawafin ifada wannan shi ke na ke ce mai muzdalifa da kake jin nan wurin kwanan alazai cikin dare shi ne muzdalifa kowane mutum na nan ba sufu ba yaro ba babba wa ummihi wa abi wa sa'ibatihi wa bani li kullum rahim minhum yawma idin shanu yubdi to nan kenan da ku yuka iska irin wannan kowa na ta kai shi ko ya mutum yake ba ka gane wanne babban mutum dokta ko wanne wani presidentin garin kaza kasa da ka kwanta tilo kai ba kowa bane ni ba kowa bane duk wani abu da muke yi ida kanmu da kake kallo kai ne kaza ni ne kaza wani ne kaza wani ne kaza to wallahi duka ya kamata mutum ka ajiye shi gefe in kana irin wannan wuri zaka gan kaman ba karamin abu ke tafiya ba shi yasa wannan duka darasi ne da Allah ke muna Allah ke son mu gane akwai wani abu da ake ce mai filin kiyauma wannan filin kiyauma yana zuwa kuma haka da mu zo mu tattaru gaban Allah ba wando ba komi Eh, ah, ba komi yanzu wani ke da kwanci kusa da bamba shi ma bai san mai shi ba kaga wa'annan inda muka fito ke ga bisan dusi za ka iya kala kwanci kai ka isa amane ka samu wannan bisan dusi maka kwanta haka ke tafiya in an ce maka muzdalifa to muzdalifa ke ga kala kwanci kanka bayan duwawun matan wani matan wani kuma ta roki hannunta ta mata dibiya maka ma ba ka sani ba kai da kanka ma kana Allah ka samu bayan duwawo ma ne ka kwanta to ya kamata mutum mu doki wannan mu yi darasi da shi mu gane rayuwa akwai wani abu da ake ce mai filin kiyauma aka ne faru da aka gan kowa da fari fari kamar an shanya gari kuma ba shanya gari ba eh yana da ban tsoro kwarai ya kamata mutum duka eh, ka doki irin wannan abu ka yi darasi da shi san rayuwa kan na rayuwa yake shi ke kake tafiya da shin nan shi sa nan mun kawo muku muzdalifa kenan cikin tafiya da muke yi da na abin da practically way of performing arch insha Allah da mun fita muzdalifa da yi sallan asuba mu bar muzdalifa muna barin muzdalifa da mu wuce daga na mina daga mina koma je jamarat to haka abin ke tafiya karshen bidiyon mu ne ya faru daga jamarat wurin ulga wannan dushi domin afta wannan za a je a yi tawafil ifaza wannan tawafil ifaza tun abin da ya faru da wannan duka kun gan shi cikin sun da ya zo last year da jama'a ke bi suna ganin kan da aiki aikin haji ta yi sabe ni da mu repeat wannan so one da gudan ya min kamar su biyu da saura cikin practical way of performing hajj ka yi kokari ka je ko yaushe ne da ka je ka yi aikin haji je kan peace dawa media kawai ya ishe ka kaje ka samu ko me ake yi menene na ke fita nan ya ake daurawan ya ake kaza wallahi soyayya kawai ya bana alhamdulillah mu ma Allah ba mu ikima mu yi wannan mu ajiye kan website kan internet inda dai ya zo da musulmai sauki ka gane tun ba ka zo ba ka fara practice insha Allah eh shi sa nan gangadan barku da mu kama anya mu ta tafiya mu samu mu yi sallah asuba daga nan insha Allah Allah biyar kowa bukata Allah rufa da kowa asiri Allah sa mu wanye duniya salamun salamun mugun ido mugun ji da mugun kani Allah ya kiyaye mu Allah ya karbi mana haƙƙin ajin mu Allah ba ku sa'a bana wani shekara kuma Allah ba ku ikon zuwa a irin wannan huri Allahumma amin insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim